a wani sabon yunkuri na tallafawa 'yan gudun hijirar da rikicin boko haram ya shafa yanzu aka hukumar ba da agaji a najeriya ta nema da wasu cibiyoyin sa kai na majalisar ɗinkin duniya sun kaddamar da shirin soma koyawa 'yan gudun hijirar sana'ar hannu domin su soma dogaro da kansu ga ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana daga yola jihar adamawa wannan ma yana ma cikin gabarin shirye-shiryen da aka soma gabatarwa domin sake tada komadar al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa ganin cewa kawo yanzu ma akwai dubban jama'a da ba su da sana'ar yi ko kuma jari sanadiyar wannan rikici na boko haram wanda aka sha fiye da shekaru shida ana fama da shi kuma don ganin yadda shirin ma ke gudana na kolega sansanin yan gudun hijira na markohi ɗaya daga cikin sansanin da aka tanadar domin yan gudun hijira wanda tuni ma har sun cin gajiyar shirin in ba mance ba a wannan sansani ne ma aka taba samun tashin bom wanda kuwa ja a rayuka kusa mutane bakwai bayan ma ga waɗanda suka samu raunuka to sai dai kuma yanzu hankula ma sun kwanta inda kuwa na soma lekawa tantin masu koyar sana'a sagar hannu daga madube kusa da dambuwa me sakawa na saka kayan sanyi ana kike eh ana muka zo muka koya shawaran da ake basu dan sana'ar da an koyar musu idan sun koma gida zai je taimake su ba sai kayi noma ba zai maka taimako. Baya daga koyon sana'ar sakar, hakanan ma akwai wasu da suka dukufa wajen koyon sana'ar ɗinkin keke da kuma ɗinkin hula. Muna riga amma mun gama haɗin riga muna kalmasin bakin zan. Daga gida muka bar keken mu. Mun sa kuma gwamnati ya ba mu taimako muna haɗawa. sannan ina gajiya. Ya gajiya. Ha gajiya. To yau ah, na ganki anan ya suna wannan waje ne? malakwai kudin hijira ne kudin hijira ke kenan daga can madibe me faru kudin boko haram sun kai mana hari sun kashe mana mazajenmu sun kashe mana yaranmu ina ɗankin fula ɗankin fula eh. dan ba ta gida kina yi ne ban na yi a nan kika koya eh me sakin kin koyi sana'a saboda ina koma gida ko zan je yi sana'a na fula ko ina koma gida ina yi zan iya zan iya sayar san iya kula da su da ɗinkin fulan in dai ba abubuwa ina sayar zan iya sayar ko abinci da shi mu da yara na tangaran ne ga wannan ne tangaran a wannan tangaran eh. yanzu kamar nawa kike saidawa wannan yan dinka dubu shida dubu shida eh. to kowane hali ne ma ake ciki game da yan gudun hijiran da kuma wannan koyon sana'ar da suke yi a yanzu alhaji sa'adu bello shine ma jami'in hukumar ba da agaji ta nema da ke kula da yankin yola wanda ya kunshi jihohin adama da taraba to ba wai hukumar mu ta nema kadai muke eh, rungumar wannan koyar sana'a ba akwai hukumomi na majalisar duniya wato dinkin eh, duniya wato unfpa united nations population fund for africa eh, su ma suna su suka suke jagorancin wannan a sansanoni musamman wurin koyar da sana'a wa mata sun fara wa mata ne yanzu kuma ya wuce kan mata ya zo kan matasa Eh, akwai wadda ake koya musu sana'o'i dinki eh, muna da dukkan sansanoni na muna da kekuna wadda mun tanada wasu kuma eh, masu hannu da shuni sun zo sun kara. Kawon zuma da ne gwamnatin jihar Adamawa ta ma hada hannu da hukumar bada agaji a wannan yunkuri. Inda mata ta horas da wasu 'yan gudun hijira sana'a jima da kuma aikin fata domin soma dogaro da kai. Dr. Isa Salihu da ke zama kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin dabbobi da makiyaya a jihar ya ko bayyana tasirin wannan haɗaka da aka somo. kuka samo wayannan idps wanda su wannan ah, matsalan masu gudun hijiran nan muka samo su da wasu dai mahauta da kuma su staff daga ministry mun haɗa kai da neri hmm. muka yi musu training akan aikin jima ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya